An haramta wa 'yan adawa tsayawa takarar neman shugabancin ƙasa a Senegal. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada adawarsa ga samar da ƙasar Falasɗinu. Saudiya ta ce babu wata dangantaka tsakaninta da Isra'ila muddin ba a samar da ƙasar Falasɗinawa ba. Rahotanni daga ƙasar Senegal da ke yammacin Afirka na nuni da cewa hukumar zaben ƙasar ta fi da cikakken sunayen 'yan takarar neman shugabancin ƙasa a zaben da ke tafi a watan Fabrairu. Rahotanni sun tabbatar da cire sunayen 'yan adawa biyu ciki har da Usman Sanko wanda aka sha ɗauki ba daɗi da shi da jami'an tsaro. dama ko kafin yanzu kotun tsarin mulkin kasar ta ki amincewa da takarar madugun adawa usman sanko a zaben da za a yi Usman Sanko mai shekaru 49 wanda ya zo na uku a zaben shekarar 2019 fitaccen mai hamayya da gwamnatin Senegal ne. Za a kara neman kujerar shugabancin kasar ne a tsakanin 'yan takara ashirin har da tsohon firaminista Ahmadu Ba wanda ke samun cikakken goyon bayan shugaba Macky Sall da ke shirin barin gado. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada adawarsa ga samun 'yancin Falasɗinu a matsayin ƙasa mai cikakken 'yanci. yana mai cewa dole ne isra'ila ta ci gaba da kula da harkokin tsaro a yankin da ake ci gaba da gwabza kazamin fada a tattaunawa da suka yi ta wayar tarho da shugaban amurka joe biden netanyahu ya shaida masa cewa dole ne isra'ila ta tabbatar da cewa gaza ba ta zama wata barazana ga isra'ilan a halin da ake ciki a birnin tel aviv dubban jama'a ne suka yi gangami domin neman a maido da mutanen da ake yin garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan oktoba da yanzu haka suke zirin na gaza da kuma neman prime minister benjamin netanyahu na isra'ilan da ya yi murabus wanda ake zargi da ci gaba da yin yakin domin neman ci gaba da kasancewa akan madafin iko. Thomas sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Ministan harkokin kasashen ketare na Saudi Arabia Yarima Faisal bin Farhan Al Su'ad ya bayyana cewa babu batun daidaita dangantakar diplomasiya su da Isra'ila muddin ba a daidaita matsalar da ke tsakanin Tel Aviv da Falasdinawa ba. Ministan ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da ya yi da kafar yada labarai ta CNN. Yarima Faisal ya jaddada cewa Hanya ɗaya ta samun dawwammamiyar zaman lafiya ita ce ta magance duk wata takaddama da ma samar da ƙasar Falasɗinawa mai cin gashin kanta. Ƙasashen duniya da dama ciki har da Amurka babban ƙawar Isra'ila ta nuna goyon bayan samar da ƙasar Falasɗinawa a wani ƙoƙari na magance wannan matsala da aka shafa shekaru ana fama da ita. ko a makon da ya gabata zauren majalisar tarayyar turai ya amince da samar da ƙasar falasdinu da ma buƙatar kawo ƙarshen lugudan wuta a zirin gaza cikin gaggawa gami da neman hamas ta sako mutanen da take ci gaba da garkuwa da su Wani sabon hari da aka kai a kan wata kasuwa da ke gabashin birnin Donetsk guda daga cikin manyan guda daga cikin yankunan da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine ya hallaka mutane 25 tare da jikkata wasu mutum 20 a cewar mahukuntan da ke samun goyon bayan Moscow. Tuni ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ɗora alhakin wannan harin da ta kira na ta'addanci akan fararen hula akan dakarun sojin Ukraine. Rasha da Ukraine dukkaninsu na masu nuna 'yar yatsa ga juna akan sabbin hare-haren da ke ci gaba da aukuwa a yankunan nan a baya-bayan nan. yankin birnin Donetsk na, na gabashin Ukraine ya koma ƙarƙashin ikon Rasha tun a shekarar 2014 sai dai Ukraine ta shi alwashin mayar da wannan yanki da sauran yankunan da Rasha ta karɓi ƙarƙashin ikon ta ko ta wani hali. To ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu a yi sauraro lafiya. DW ra'ayin malamai. Masu ware Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na wannan makon. A wannan makon za mu tattauna ne a kan zarge-zarge na cin hanci da rashawa da aka gano a ɗaya daga cikin ma'aikatu da ke tarayyar Najeriya wato ma'aikatar kula da ayyukan jin inda ɗaya daga cikin jami'ai aka fara dakatar da ita har aka kai ga dakatar da minista hukumar yaƙi da cin hancin rashawa ta efcc ita ma ta shiga bincike bisa ga umarnin shugaban najeriya bola ahmed tinubu akwai malamai da za mu yi wannan shiri da su da farko akwai malam abdulaziz abdulaziz mai taimakawa na musamman ne ga shugaban najeriya a fannin yada labarai sannan akwai malam awal musa rafsanjani shugaban kungiyoyi da yawa akwai transparency international akwai cislac akwai transition monitoring group uku kenan na faɗa akwai ma saura dukkaninsu guda ukunin da na ambata suna aiki a fannin yaƙi da cin hanci rashawa da kyautata dimokuraɗiyya sannan akwai yusuf dingyadi wanda mai taimakawa ne na musamman ga shugaban jam'iyyar pdp ta 'yan adawa malamai barkanku da zuwa to barka da da fatan ina lafiya salamu alaikum jama'a to malam awal musa sanjani bari in fara ta kanka dama wannan fannin aikin ku da daɗe kuna yi ah, wannan abubuwa da aka gano ake kuma zargin an aikata alal misali eh, takarda ta bayyana da ita minista ta ba da umarnin a biya kuɗi sama da naira miliyan 500 ga asusun mutum guda da ta ce shi ne zai rarraba ga wasu wurare da ita abinda halima shehu wacce ke kula da shirin samar da tallafi ga 'yan Najeriya da ba su da aikin yi domin a rage masarɗaɗɗi inda da kanta ta je ta raba kuɗi ta fitar da su tana sa su biliyoyi zuwa wasu asusu wanda a ka'ida ya sabawa tsarin aikin gwamnati ya kakalli wannan al'amari ne farko dai mu ba mai mamaki ba ganin cewa tun a baya mun san wasu jami'an gwamnati suna irin wannan tabargaza duk da dokar ƙasa da ta bar na da muka ta wato ba da kwangila da kuma dokar kasa ta tabbatar da cewa hada-hadar kuɗi a gwamnati da kuma bin tsari na tsari a cikin gwamnatance akwai su amma saboda bijirowa ko kuma rashin um, bin doka na wasu jami'an gwamnati sun jima suna irin wannan tun lokacin gwamnatin da ta shuɗe muka gano irin waɗannan badakalar da ake yi don ah, akwai wani kwamiti da shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kafa na yadda za a tabbatar da gaskiya da adalci wajen tattara ko kuma amfani da dukiyoyin Najeriya a makatu kala-kala a cikin wannan kwamiti mun gano yadda ah, wasu jami'an gwamnati suke karkata akalir kudade da sunan ah, special project or project account wanda kudaden nan ba a a cikin asusun gwamnati ake sa shi ba a cikin asusun su waɗannan jami'an ake sa su kuma shi da kansa babban odita na ƙasa ya koka kan cewa a jami'an gwamnati ko kuma ma'aikatan gwamnati ba sa yin abin da ake kira audit wato a ƙididdiga na irin kuɗaɗe da aka ba su a kasafin kuɗin ƙasa sa'annan kuma su da kansu 'yan majalisa sun gaza don binkito irin waɗannan agarza eh, a za mu zo kan batun gazawar idan muka zo eh, mu tsaya a kan wannan batu na eh, ma'aikatar kula da jin kai da ya shafi waɗannan manyan ma'aikatu guda biyu wato beta edu da ita Hajji halima shehu ka ce abu ne da aka saba kenan dama an daɗe ana yi a najeriya an jima ana yi saboda kamar yadda na faɗa ma akwai rahoto ko kuma kwamiti da muke wanda muna ma cikin shi da muka ga irin waɗannan badakalar da ake yi kuma mun fito mun faɗa wa ƙasa kan cewa dole ne a toshe irin waɗannan guraben dole ne a kawo gyara a tabbatar da kan cewa ba a bar jami'an gwamnati suna karkata akalar dukiyar ƙasa ga ajihunsu ba to amma a wancan lokacin ba ɗau mataki ba saboda haka su ma waɗannan sababbin da suka zo ba gargaɗan su dama aka yi ba tun da babin dokokin ake ba saboda haka suna gani kan cewa za su ci gaba da abin da aka saba a baya to kuma Allah ya sa wannan ta tonu? Malam Yusuf Dingyadi ku dama kuna bangaren jam'iyyar adawa kuna sa ido ku ga kun yi wa gwamnati da ke mulki linzami kamar yadda kungiyoyi masu zaman kansu suke yi. me ka fahimta da abin da ya faru domin an nunin cewa ko da ma a gwamnatin ku da ta gabata irin waɗannan abubuwa sun ta faruwa a lokacin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan farko dai na ji bayanin da malam lawal ya yi akan wannan badakalar da matsalar da ake fuskanta mu a bangaren mu jam'iyyar pdp ba wai muna adawa ne da gwamnatin tinubu ido makanci a'a muna so ne a abubuwan da muke ganin al'ummar najeriya za su samu fa'ida kuma za su fa'idantu a kan binciken nan na wannan badakalar ta ma'aikatar jinkai domin hakika akwai wasu abubuwan da muke ganin a ɓoye waɗanda har yanzu gwamnatin tarayya da kuma shi kanshi kwamitin da ake ikirarin an kafa don yi binciken bai fitar ba waɗannan kuɗaɗen da ake magana an sata hakika ba su kaɗai ba ne inda za a yi bincike na kwakwaf amma ka san zargi ne wannan domin ba a kai ga tabbatar da cewa sata aka yi ba kotu ce za ta iya tabbatar da wannan kuma duk waɗannan abubuwan da ake magana da su malam uwais da sauran masu saurari ya kamata mu fahimta cewa fa wannan ƙasar tamu an daɗe ana ta cutar da al'umma a ɓoye musamman ma ita gwamnatin da gwamnatin tinubu ta gada wato gwamnatin muhammadu buhari ta gabata gwamnati ta tafka badakala iri daban-daban da abubuwan da suke a yanzu gwamnatin tinubun take ta wahala wajen ganin ta yi gyara idan har a gaskiya gyara ne za ta yi don haka mu muna ganin akwai abubuwan da ya kamata a ce tun farko an binciko an gano akan yadda aka yi wasa da dukiyar al'umma aka ɓoye dukiyar al'umma har dai akan ita wannan ministan da aka dakatar wato beta edu da kuma ita kanta halima shehu da ake zargin ta yi rarraba kuɗaɗen da yake na al'umma ne zuwa waɗansu asusun ajiya na bankuna kuma wani bincike da ya kamata a ce an yi tun farko shine ina su ma'aikatan da suke a ma'aikatar da jinƙai ina sauran waɗanda suka amfana da waɗanda waɗanda abubuwa ne da ya kamata tun farko a binciko a gano domin wa 'yan Najeriya bayani. Abdulaziz Abdulaziz ka ji abin da malamai biyu suka ce bari in fara da abin da malami na ƙarshe malam Yusuf Dingyadi ya ce gado gwamnatin ku ta yi me za ka ce akan wannan. To ai um, malam Yusuf Dingyadi watakila in akwai wani abu na burbushin cin hanci kowa ya sani cewa a shekarun da jam'iyyar ta pdp ta yi tana mulki kusan su ne shekarun da ba mu a so a tuna a tarihin najeriya in ana batun cin hanci da rashawa domin an mai da shi kamar ma abin da aka halasta wato abin da a turanci ake kira kamar ya zama state policy ma'ana ya ma halasta a yi mutane na mamaki abdulaziz abdulaziz ya aka yi ma wannan badakala ta faru idan har akwai tsari na aikin gwamnati tsari na fitar da kuɗaɗe to wannan bambancin da aka gani babba an kau da kai da aka ga wannan barnar a baya an saba ganin irin wannan barna kuma talakawa da 'yan gwagwarmaya irin su mala awul jani su ta magana amma gwamnati ta yi kunnen uwar shegu da su a yi biris da al'amarin kuma wataƙila ma a ba wanda ya aikata ko kuma ke zargi da aikata wannan laifi kariya babban bambancin da 'yan najeriya suka gani shine a wannan karan ana da zarar wannan magana ta fita kuma aka fara koke-koke aka fara yada wannan al'amari nan da nan gwamnati bata bata lokaci ba bata yi kasa a guya ba ta yi kokarin ɗaukan mataki wanda kuma mataki ne babba na tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro domin na tabbata maka yanzu ko da ba a magana ba shugaban kasa ya wato ba da wani sakon da dukkanin ministoci yanzu kowa jikinsa kowa ya shiga taitayinsa malam awal musa jani akwai ah, takarda da ta ta yawo cewa shugaban ƙasa ne ba da izini a kashe biliyan uku domin a samar da rijista ta wannan masu karɓar wannan kuɗaɗe ah, a tsofaffin gwamnatin da ta gabata na san a lokacin da hajiya maryam uwais take kula da wannan ofishi sun zagaya kasashen duniya sannan suka zo suka samar da rijista eh, ya kuka ji da wannan ganin ba kuɗaɗe ba ne masu sauƙi a ci biliyan uku domin a samar da wata rijista da za a yi aiki da ita a tantance wane ne ya cancanta a bashi. To kamar yadda aka sani muna da dokar ba da kwangila a Najeriya da kuma dai duk wani aikace-aikace na gwamnati da za a samu wata jama'a saboda haka akwai tsare-tsare da suke cikin wannan doka a illa kawai kamar yadda aka saba um, wasu jami'an gwamnati suna burus suna taka waɗannan dokokin babun su ake ba saboda haka uh, maganar batun waɗannan kuɗaɗe da ake gani kamar sun yawa inda a ce an bi tsarin dokar ba da kwangila ko kuma ba da uh, to da za a iya sanin gaskiyar al'amarin uh, no ne dace a bar a irin wannan saboda ba yau aka fara wannan misali ba da aikace-aikace a hukumomi ba in za a iya tunawa tsohuwar Uh, minista ko kuma tsohuwar mai bawa shugaban kasa shawara a uh, yadda za a ci da za a tabbatar da wato millennium development goal a yi lokacinta ta kawo mutane suna sa ido suna bibiyan irin yadda ake tafi da aikace-aikace da a za a tabbatar da kan cewa an cimma wannan yarjejeniyar ta ne kuma a fili yake kowa zai za a sanar kowa wanda yake da sha'awa kamfanin da yake da sha'awa da al'ummar da suke da sha'awa za su zo su kawo bukatar cewa za su shiga a yi zaɓo su a tantance su to kaga ba irin wannan tsarin aka ba da za a wannan da za a yi wannan to ni ina ga kawai duk abin da ya dace a yi a cikin gwamnati a tabbatar da kan cewa an yi shi a zahiri a fili don a guji ma zargi a guji eh, rumo a guji eh, jite-jite saboda duk abin da aka yi shi a rarrafe haka na jama'a to karshe za ka ga jama'a suna ta ko su ingiza ko su rage ba za dai ka ga an samu abin da ya dace ba saboda haka ala kulli halin jami'an gwamnati su tabbatar cewa suna bin dokokin da muke da su kuma komai ana yin shi a cikin fili a bayyane don a kaucewa zarge-zarge da ake yi. amma ai akwai doka da ta baiwa 'yan najeriya dama za su iya neman bayani akan duk wani abu alal misali karamar hukuma za ka iya zuwa ka ci ma shugaban karamar hukuma shin nawa ne aka ba mu a karamar hukuma a wata ina ganin 'yan najeriya ya kamata ya ilmantar da su su san me ya kamata su a lokacin da ya kamata su. Mala West tun farko inda a ce ana yin tsarin da za a ce misali karamar hukuma ga ya kasafin da aka baki wannan eh, hukuma ga kasafin da aka baki ko kuma su kuma su ce to ga abin da muka yi ga aikace aikacen da muka yi ana yin sa dalla dalla a cikin website din kama ana sawa to wallahi wasu zarge zargen da kuma ma neman wasu bayanan ma duk ba za su fito ba amma rashin samun irin sahihan bayanai na gwamnati shine yake sa mutane suke yin jite-jite suke yin rudu suke yin zarge-zarge da sauransu yau idan muka gyara waɗannan to ina tabbatar ma da kanta ita da kanta dokar ta ba da eh, eh, damar a tambayi eh, bayanai to za ga cewa ma ba lalle ne ma ta zama to tana da barazana ba saboda kome za a yi shi a ɓoye ba wai a sirrata ba kafin mu kai kan wannan abdulaziz abdulaziz fadar shugaban najeriya ta yi ma mutane shiru ta yi gum a kan wannan batu da ake ta ce ku ce a kai cewa ita ba da damar a kashe kuɗi har naira biliyan uku domin a samar da rijista waɗanda za a baiwa waɗannan kuɗaɗe na tallafi me yasa kuka yi shuru ne tunda ba kasafai ba din aka yi magana kukan mai da martini ku ce gaskiya ce ko ko ƙarya ne takarda ce wadda ta fito daga fada shugaban ƙasa ba ma'ana ba daga wurin mu ta fita ba to ba zan iya tabbatar maka da sahihancin cewa ita ta kanta takardar ma ta gaske ce ko ba ta gaske ba ce ba kamar yadda na ce ana bincike shi yasa ma aka yi shuru domin idan aka ce ana bincike al'amari ba amfanin a fito a ita surutu idan abin da bincike ya tabbatar duk wani aikin da yake amin wani mataki ko kuma wani abu da aka yi wanda ba na daidai ba duk wanda yake da laifi za a sani amma zancen wannan takarda mu da ka gani ta tana yawo haka ni ma dai na ganta kuma ba zan iya tabbatar maka da cewa eh daga fadar shugaban kasa take ko kuma ba daga fadar shugaban kasa take ba to ana sauraron shirin ra'ayin malamai daga gidan rediyon Deutsche Welle inda a wannan makon muke tattauna batun zargin cin hanci da rashawa da badakala da aka bankaɗo a ma'aikatar kula da samar da jin kai da kai ɗaukin gaggawa a tarayyar najeriya inda tuni aka dakatar da manyan jami'ai biyu kuma wasu jami'an ma suna ta zuwa ana tuhumar su me ya faru har ma jami'an bankunan da aka yi kai kudaden aka yi musayar su aka aika su a wasu asusu an gayyace su bayanin me yasa suka bari domin bisa ka'ida akwai doka ta hukumar efcc da ta hana wannan in ka ga kuɗi a matsayinka na ma'aikacin banki ana ta kai kawo ya kamata ka sanar ka sanar da hukumar efcc da ma sauran hukumi. To Abdulaziz Abdulaziz a Malam Awal Musa sanjani ya taɓo batutuwa da mutane sun yi mamaki wai yaya ma wannan abin ya faru ina batun tsarin aikin gwamnati ne da ake da shi da ya ba da damar alal misali a kowace ma'aikata babban sakatare shi ne babban akanta na wannan ma'aikata. Amma sai gashi wata jami'a ɗaya ta je ta bai wa bankuna umarni ana ta fitar da kuɗi da aka kira ta sai ta ce wai ta yi ne don ta cetar da kuɗin daga a ɗibe su tana kuma zargin minista tana kashe kuɗi ba tare da saninta ba don na san bisa tsarin aikin gwamnati idan alal misali ma'aikatar yada labarai tana da kamfanin dillancin labaran najeriya tana da gidan talbishin tana da gidan rediyon frcn